Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkamu da sake kasancewa da ku a wasan yaƙi da muggan laifuka wannan shine kashi na tara a zangon malamai ko 'yan ciwaciwa. Daga ƙarshe dai a kashin da ya gabata. Sabuwar da baraka 'yan matan nan masu shekaru goma sha shida shida sun faɗa wa shema'u ɗaliba mai koyon aikin malanta cewa an yi musu fyaɗe ne a makarantar hikima kuma sun faɗa mata kowane ne ya yi musu daga baya shugabar makarantar malam malama zubaida wadda aka sa wa guba ta farfaɗo a asibiti kuma ta nemi ta ga shema'u amma kafin su samu damar yin magana sosai sai malama zubaida ta sake komawa barci cikin rashin kuzari. don haka shema'u bata iya faɗawa wa shugabar makarantar cewa ta ga kundin ajiye bayananta mai ɗauke da muhimman bayanai ba ko kuma cewa ita da ƙawarta ko firlami sun rigaya sun ziyarci ministan ilimi don su faɗa masa abin da ke faruwa a cin zarafin 'yan mata da ake yi a makarantar hikima a wannan kashin mai taken tonan silili za mu sake haɗuwa da shema'u yayin da ta haɗu da lami a gidanta ya kamata a ce kin ga abin nan fa kin ga yadda yakubu ya dawo ofis a haukace ya ce wani ya kira shi daga ofishin minista ya faɗa masa cewa wasu mata biyu sun zo suna yin tambayoyi <gasps> na shiga uku wane ne kuwa zai faɗa mishi wannan maganar na tabbatar matan nan ce da ta yi ƙoƙarin hana mu shiga kin ga irin kallon da ta yi mana kuwa lokacin da muke barin gurin amma yakubu ya san cewa ni da ke ne muka je ya yi zargin cewa ke ce dai amma wanda ya bashi labarin bai gane ni ba saboda ban sa kayan 'yan sanda ba ko da yake na san zai gano lokaci ne kawai bai yi ba ɗan sanda ne shi kuma wanda ya san aikinsa kai wannan abu zai ƙare kuwa to ya magana kes ɗin malama zubai da ita kuma akwai wani labari mun kama mahi bayan da wanda ya ɗauke shi aiki ya nuna shi ke da gaske ɗan uwan sabuwa a ina kuka kamo shi mun kamo shi ne a wani kangon gidan iyayensa da ke magariya kimanin tafiyar kilomita ɗari daga taka lafiya. To, ya faɗa muku wani abu? Ina nufin shi ne ya aikata? Idan kuma shi ne yasa ya yi haka? Hmm, kuka ya ta yi, amma ni da Yakubu mun gano wani abu sabo kuma abin gwanin ban tausayi. Mahi, ka amsa laifinka kawai. Ka yi yunkurin halaka malama Zubaida. A'a, don me zan kashe malama Zubaida? Ina ƙaunarta. tana kyautata mini duk lokacin da na aikin raba abinci a makarantar. Amma mahi idan ba hannunka a ciki me yasa ka tsere? Ku yi haƙuri, ba haka na so ba, ba haka na so abin ya zama ba. Me kake nufi? Ba ita ya kamata ta sha ruwan robar ba, ku yi haƙuri. Idan ba ita ya kamata ta sha ruwan ba, wane ne ya kamata ya sha? Ku yi haƙuri, ba zan iya faɗa ba. ba zan iya ba kawai wane ne ma ya kamata ya sha ruwan nan <laughs> eh? malam tanimu shi kenan malam tanimu shi ya kamata ya sha ruwan robar <laughs> malam tanimu tanimu eh, eh me yasa kake so ka cutar da malam tanimu saboda wannan wawan shi ne wa kanwata ciki abin kamar a mafarki kai amma sabuwa ta ce mu malam mu bai ci zarafinta ba ta faɗa min haka da bakinta kun faɗa mahi cewa ba shi yi wa kanwarsa ciki ba eh mana sai da na jira har na samu damar yin magana da shi ni kaɗai don kada yakubu ya zaci wani abu kuma lokacin da mahi ya ji hakan sai hankalinsa ya ƙara tashi muna ƙoƙarin yin sallama ne da lami kawai sai na ji an kira sunana ashe baraka ce suna tare da sabuwar da hansatu da wasu 'yan mata guda uku ɗaya daga cikin 'yan mata ukun kawai na sani wato nana yarinyar da nake ganin tana da ƙoƙari sosai amma koyaushe faɗuwa jarabawa take abin yana bani mamaki me yasa haka baraka sai ta tambaye ni ko za mu iya ɗan basu lokaci 'yan matan suna son su yi magana da mu sai muka koma cikin ɗan ƙaramin gidana muka ƙuƙuta muka zauna a wurin da ya samu To sannun ku 'yan mata, gidan na fa sai haƙuri. A wallahi ba komai gidan kyakkyawa ne ko ina a share wallahi ni gidan ba ya To na gode. bari mu ga Hansatu da Sabuwa da Baraka da Nana ko? Eh ba shi ba ne. Eh, amma ku biyun nan kamar ban taba ganin ku ba. Eh to ni suna na Rabi, da ina zuwa makarantar hikima. Ni kuma suna na Atine, ni ma ɗalibar makarantar hikima ne kafin 'yan kwanakin nan. To ni kuma suna na Shema'u. ɗaliba mai koyon aikin malanta a makarantar hikima wannan kuma ita ce kofar lami 'yar sanda taka lafiya sannan mata to menene kuke son mu yi magana a kai malama shema'u dukkanin 'yan matan nan da kike gani a nan sun sha wahala sosai a hikima ba karaba ko kwarai ko malama ni da sabuwa mun yi magana da su mun faɗa musu cewa kina son ki kawo sauyi a hikima dukkaninsu kuma suna son su faɗa miki dukkan abin da yake damun su da gaske kai yayi kyau amma watakila ya kamata kowace ta fara faɗa ko furlami labarinta ai hakan ba wata matsala ko ina jin baraka ta faɗa muku cewa kofurlami tana taimaka mana wajen binciken don haka kar ku ji komai kowace ta saki jiki ta yi magana don tana tare da mu sosai ne sai godiya nana zaki fara menene labarin ki. <coughs> na zo makarantar hikima shekarar da ta gabata na yi sauyin makaranta ne daga tsohuwar makarantarmu inda nake ɗaya daga ɗalibai masu ƙoƙari koyaushe ta ɗaya nake zuwa amma da na dawo hikima sai sakamako na ya lalace ina karatu kamar yadda nake yi a da jarabawar da ake yi a nan ma ta fi sauƙi amma duk ƙoƙarin da nake yi a banza haba koyaushe ina mamakin yadda ba kya samun kyakkyawan sakamako to wata rana sai na nemi a bani jarabawa ta bayan an gama dubawa na bi amsoshin ɗaya bayan ɗaya ina duba littafin da aka yi amfani da shi wajen shirya jarabawar sai na gawo cewa da gangan ake kayar da ni <laughs> me kika yi sai na wuce kai tsaye zuwa wajen mataimakin shugaban makaranta don na yi korafi sai ya ce ai wannan 'yar matsala ce kawai idan kuma zan kyautata masa to zai saka min me <laughs> ai yana faɗa na gane abin da yake nufi sai na yi gaggawa na bar ofishinsa Allah ya taimake ki sai ma da ya cuce <laughs> me yasa baki faɗa wa kowa ba na faɗa wa babata amma sai ta ce ina zuzuta abin ne kawai na yi tunanin na faɗa wa shugabar makaranta amma sai naga idan babata ma bata yarda da ni ba ya za a yi wani ya yarda da ni. Na Nana har yanzu takardun jarabawan da kika faɗa suna wajen ki, waɗanda kika ce kin duba amshoshinsu a littafi? Eh, me yasa kika tambaya? Akwai wani abu da nake tunani. Zan faɗa muku nan gaba. Ku ci gaba. Ni da Lami sai muka sanar da yaran cewa mun samu wani mutum mai faɗa aji wanda a shirye yake da ya taimaka mana idan za mu iya tattara isassun hujjoji da shaidu. Amma sai bayan da ƙawayen baraka duka suka tafi, na fahimci cewa ba za mu iya jira zuwa wannan lokacin ba. Idan suna da ƙarfin zuciyar yin magana, to lallai yanzu ya kamata mu ɗauki mataki. Ni da Lami za mu fuskanci masu laifin ɗaya bayan ɗaya. kuma a bayyane yake ko da wa za mu fara. Lokacin da muka shiga ofishin Malam Adam, mun same shi kamar kullum yadda da ka gan shi ka ga mai wayo. Ya yi mana maraba da wani murmushinsa mai jan hankali. Ku shigo mana 'yan mata? Me zai yi muku da wannan kyakkyawar safiya haka? Abin da kai a baya ma ya isa Malam Adam. ka aikata manyan laifuka wanda doka take hukunta mutanen da suka aikata su me kada ka nuna kamar baka san abin da muke magana a kai ba ka jima kana tursasawa yara mata kwanciya da kai don kawai ka ba su sakamakon jarabawa mai kyau ban gane ba menene yake damun ki na shima'u ke yanzu har kina da karfin halin da zaki shigo nan ki yi min wannan zargin mara tushe kada ma ka yi kokarin musantawa muna da akalla 'yan mata bakwai da suke a shirye don su ba da shaida a kanka wai kuna ma magana me kuke ne waɗannan 'yan mata ka daina waskewa malam adam muna da shaidu kamar takaddun jarabawa da suka nuna an da ɗalibai da ganga kuma ka sani ɗaya daga cikin yaran da ka yi wa ciki ta ce a shirye take da ta yi gwajin ƙwayoyin halitta don a gano ko ɗan wane ne lokaci kawai ake jira a gano cewa ɗanka ne baraka na san ka tuna ta ko ni ni ke ko kin yi kaɗan wallahi kuma ki jira abin zai faru idan su fetur yakubu ya ji wannan magana abokinka a yanzu speto yakubu ba zai iya kare ka ba domin shine mutum na gaba wanda za mu kama mun san shine yake kare ka shekaru masu yawa na samu shaidar cewa yana karɓar cin hanci a hannunka karya ta kare malam adam ni ni kunga kenan tun da abin ya riga ya faru na dan yi kuskure amma ba zan sake yi ba sannan na yi alkawari zan ɗauki nauyin yarinyar da ma jaririn da za ta haifa a takaice ma so nake in yi ritaya daga wannan aikin malam adam ai wannan bai isa ba sai ka fuskanci hukunci adam kaka na kama ka akan cin zarafin 'yan mata ƙanana sabanin duk wani abu da ake zargi ashe dai malam adam ne yake cin zarafin yan mata da yawa amma shema'u da lami ba za su bar shi ya sha ba wasu malaman ma kamar malam kamilu suna da hannu a ciki amma a yanzu a bayyana take cewa malam nemo baya cikin su duk da zarginsa da shema'u ta yi da farko Wani abin mamaki ne kuma a wannan labari? Ku biyo mu a kashi na ƙarshe don jin yadda za ta kaya. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma wasu a adireshin mu yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Daga nan sashen Hausa nake muku fatan alheri na bar ku lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.